ina son karin bayani wajen idan yan uwan mutum suka yi masa sadaka musamman ma waɗanda za su iya cin gadonsa shi irin wannan sadaka za ta amfane shi kamar yadda muka gabatar sadakar da za ta amfane ka shine wanda ƴaƴanka na tsatsanka ƴaƴanka na cikinka suka yi maka to irin wannan sadakar ce za ta iya amfanar ka bayan mutuwarka amma sadakar da waɗansu dangi za su yi yayye ko kanne kaga duk suna cikin magada da waɗansu sharuɗa sannan kuma da kamar matarka ita ma tana cikin magada duk wannan sadaka su ba za ta amfane ka ba sai wanda kanka yi shine abin da dalili na shari'a ya nuna ina jin mun karanta wannan lokacin da muke cikin lissafin hakamul jana'iz kafin mu kammala shi mun karanta wannan mas'alan tare da faffaɗan bayani a kai sadakar da za ta amfane ka kenan amma duk sauran mutane abin da ya kamata su yi maka shine addu'a su roƙa maka gafara wannan roƙon gafara kuma zai fara ne tun daga lokacin da ka mutu sannan kuma da lokacin da aka zo wato ainihin wanka a sallah kai sannan kuma da lokacin da aka binne ka kafin a bar makabarta daga nan kuma baya iyakantuwa da lokaci har illa ma sha Allah ya halatta aiwa mutum addu'a a wato a yi mata istighfari matukar musulmi ne wannan zaka muru da shi kowaye maka ko danka ko wanda ba danka ba koya kowaye amma sadaka fi khassatiha ba sadaka da za ta amfane ka sayar da danka na cikin kai maka ya kamata ku fahimci wannan mas'alan da kyau wannan ke cewa ko wani hadisi da ake cewa waye annabi sallallahu alaihi ya taba zartar kabarin mahaifiyarsa wai daga ba Allah ya rayar da ita da ba da gaskiya da shi wannan duk hadisi ne mawdu'ai marasa asali wannan ke cewa meye matsayin a tara mutane a raba qur'ani juzuyi juzi a sa su karanta don biyan wata bukata bid'a ne menene gaskiya game da tabo da tabo da aka ce mala'ika jibril wai ya zuba a bakin fir'auna dan ya hana shi faɗin kalmar shahada wai zai faɗi kalmar shahada kenan sai ya jefa tabo a bakin sa wannan isra'iliyat ne bai da asali masu tafsiri suna faɗin wannan dai isra'iliyat ne domin ga kinsan qur'ani ya nuna ya faɗa amma faɗin ba za ta yi amfani ba hatta idza adraka al-gharqu قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ga abin da ya faɗa Allah ya kai to mana su kuma sun ce wai zai faɗa sai mala'ika jibril ya jefe shi da tabo a bakin wai sun dauka ma ruwan ba irin namu ne nan mai tabo bayan can teku ne tukune ina maganin tabo take a cikin teku teku ne fa ba tabo a wajen kaga wato shi yasa duk lokacin da kissa ta zo irin wannan wato da ka kalli matanin ta ma sai ka samu cewa ƙarya ne an fahimta ko farko dai ga qur'ani ya ce ya faɗa na biyu sun ce tabo ko ba maganar tabo a wajen tunda teku ne ba irin tafki ne ko dan kududdufi haka irin wanda yake ruwan ya dan tafi kuma ga dan kadan ai inda ba ruwa da yawa nan ne ake samun tabo amma in ruwa yayi ruwa ina tabo yake kuma wannan faɗi da ya ba zai amfane shi ba da ya zo lokacin da mutuwa ta zo daf kenan dan Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana imani ba zai amfane su ba in har ba su imani ba sai da sai ga azabar mu kamar yadda Allah ce wannan yake cewa mun ji bayanin cewa wannan hadisi na mutuwar Abu Talib ba zai ci karo da ayar wala sai ta wutar ladina ya ati ba to amma kuma tunda an ce musamman ga malaman da suke cewa wannan ya keɓance Abu Talib ne kadai shi ya hana ta'aruzi din to amma menene hadisin da annabi ya kira wani ba yahude zuwa ga musulunci a lokacin ya je duba shi ba da lafiya to wace ma a cikin hadisin an ce kuma shi kuma ya mutuwa ta zo ai shi wannan an nuna ya kwanta ba da lafiya annabi je duba shi shi yasa ma ko da masu kawo hadisin ba sa kawo shi a babun mutuwa suna kawo shi a babun dubiyar mara lafiya ko da ba musulmi bane annabi ya je ya duba shi ya musulunta yayin da safe kuma ya mutu kamar da yamma ko ya mutu bayan kwana biyu a ciki ba fayyace wani lokaci ya mutu ba ba wai yana gama faɗa masa bane kuma yana mutuwa yana da kyau ka duba hadisin da kyau wannan kuma yake cewa wannan tambayar ba ta shafi wannan darasin ba wai akwai ayoyi da ke cikin suratul kafi da wadansu malamai suke kafa hujjar su kan gina kabari a masallaci wannan bata shafi wannan darasin ba ko kuma an taba an tasu da ina ga wanda zai haka wannan darasin mintunan da ya rage dan kasa din ya ƙara su cika ko ta baki saboda ta wani kuma tun da yanzu kuke mi kowa malam wai musaffa ya halatta ita ta shafi wannan darasin ba musaffa musaffa a wurin gardawa masu karatun allo shine wannan mahaddaci ne wannan mahaddaci ne sai su rinka yin muzakara tsakanin su da juna wannan ya karanta kamar rubu'i wannan ya karanta rubu'i wannan ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta idan mutane sun yi wannan babul muzakara ya halitta annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana karanta suna yin wannan tsakanin shi da annabi da malaika jibril kowanne ya arzu ala ghairi alquran a shekarar da annabi zai bar duniya ta karshe kamar da hadisi da Abdullahi dan Abbas ke cikin Bukhari sai da malaika Jibril ne karanta kuma annabi ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta suka so sai dai su ba wai cewa za su yi wannan yayi nusufi wannan yayi nusufi misali wannan yayi izufi wannan yayi izufi a karanta Qur'anin ne gaba ɗaya wannan ya ji sai kuma wancan shi ma ya karanta gaba ɗaya wannan ya ji da sauransu amma idan an karkasa wannan yayi izufi wannan yayi izufi ba wani dalilin shari'a da ya hana wannan idan mutane sun yi haka a matsayin muzakara ya halatta to ce me a hmm. waje ba ta da alaka da wannan cewa a hajji laka biha inda Allah wannan yana nufin in faɗe ta a matsayin hujja hujjar ka a wurin Allah gobe kar ai maka azaba eh. amma cewa shaida wannan waje na bi ka alaha wala shahida wannan ana magana kan shaida zuwa ga al'umma shin ka isar ko baka isar ba shine maganar zai ba da shaida kan al'umma cewa ya isar eh inna nazara min kulli ummatin bi shahidin hatu burhanakum anna al-haqqa lillah wa dhalla anhum ma kanu sai kowane annabi zai wa al'umma cewa ya isar musu eh, eh. a karanta ne a sauke qur'ani wato mutane suna da karancin fahimtar addini kasancewar abu mai kyau ne fa ba kuma da yinsa zai zama addini ba sai kayi shi a lokacin da ya dace yanzu karatun qur'ani abu mai kyau ne amma a wurin sallah an nuna sai kawai za ka karatun qur'ani amma a halin ruku'i da halin sujada duk an da maka ababen da zaka faɗa a halin zama duk an da maka ababen da zaka faɗa yanzu idan ka ɗauko qur'ani sai ka karanta shi a cikin halin ruku'i ko halin sujada yayi dan annabi yace ce an hana ni in karanta qur'ani a ruku'i ko a sujada annabi kenan kansa an hana shi karanta qur'ani kaga ba dan wai karatun qur'ani bai dace ba karatun qur'ani ya mai kine amma mahallin sa annabi Allah bai karanta ba to abinda mutane ba sa gane kenan da haka lokacin da mutum ya mutu babban abin da yake bukata roƙa masa gafara abin da annabi ke cewa in saka li akhikum lokacin da aka binne mutum kenan ku roƙa masa gafara fa wal ana yus'al yanzu ina ana roƙon shi bayan wannan kuma sai ka ci gaba da yi masa istighfari ka ci gaba da yi masa addu'a koyaushe ne ba tare da iyakance lokaci ba saboda hadisin idza ma tabuna adama in qada amaluhu illa min salat sadaqatin jariya eh aw ilmin yuntafa'u bihi ana nufin a cikin gabari. aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu waladin salihin yad'u lahu wato yana nufin yaro wanda zai masa addu'a wannan yana yada ulahu addu'a kenan gaba daya to wannan bata ke banci da ba amma yana daga cikin babban abin da da zai wa mahaifi addu'a banda yake da sauran ayyuka na gari idan yayi mahaifin zai samu wani abu an fahimta ko to kuma addu'a kuma kowa na iya yi sauran mutane addu'a kawai za su yi amma ba za su yi za su yi masa abin nan ba to ita wajen wannan addu'a ko roƙon istighfari ko da Hausa kai Allah ya karba ce ya Allah dukan wane ya Allah yawa wane gafara ya Allah sun yawa wane kabarinsa duk ubangiji da Allah ya karba ba wai sharti ne wai sai mun zo mun raba qur'ani warka warka an sauke qur'ani ba wannan addu'ar ta cewa mu zo mu kama qur'ani mu sauke mu mayar da wannan abu na yau da gobe duk mamacin da ya mutu a zo a musu fiddawa sauke qur'ani a dauko gardawa su zo su yi bid'a ne ban fahimci da kyau amma ba a hana addu'a ba addu'a kowa yi da wanda ya haddace da wanda bai haddace ba da yaro karami da babba da mace a cikin gida kowa wani mace addu'a kuma yanzu ya addu'a ya zaɓi lokaci mafi dacewa na karɓan addu'a irin wanda annabi ya bayyana ko hali ko lokaci lokaci kuma shine na asubahi dama lokacin istighfari ne sai ka roƙa masa gafara a wannan lokacin an gane ko as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina me wal-mustaghfirina bil ashar masu yin istighfari lokacin ashar ashar shine as-sahru ko as-saharu mufrad din sa kenan ko da yawa da sukun ha ko da mata abin nan kamar an-nahru an-naharu duk abu ɗaya ne wannan dai lokaci na asuba lokaci ne wa mutum istighfari dama an siffanta bayi ya sai suruna bil ashar an gane ko wa fi amwalihim haqqul lisaili wa lisaili wa banna wa binna wa bil ashar wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahruf to wannan lokaci ne da dace wa mutum addu'a ko ki wa mijinki addu'a da da mutuwa ko kai wa mahaifinka da da mutuwa ko nan da shekara 20 ne lokacin azbahi din nan lokaci ne na roƙa masa gafara baya ga nan kuma daga cikin lokuta bayan an kammala kiran sallan farilla shi ma lokaci ne na addu'a da za ka gabatar da bukata ka Allah karba ciki sai ka sa hadin roƙa daga mahaifinka gafara ko mahaifiyarka ga kuma yanayi kamar lokacin da mutum yake matafiyi kamar lokacin da mutum yake mai azumi lokacin da zai shan ruwa da sauransu duk lokacin da sunna ta koya mana abu idan mun kiyaye sai mu ribanci abin amma in za mu yi kyace faɗa da kanmu sai mu yi ta shirme yanzu kaga wannan sai aka mayar da abin su masu yin wannan addu'ar fa gardawan idan sun zo kafin su kalli gafara da za a yi wannan santa kudin nawa aka bamu shine abin da ke gaban su nawa aka ware mana sauka ɗaya za a yi idan kuɗin da yawa to sa ɗan yi karatu da ke in kuma kuɗin ba yawa ta malam abu za mu <laughs> ta mutum ya karanta sutura farko da ta ƙarshe duk su tsirin tsakiya ba su ciki sai juya warka ita kai ka ba su ka ɗan zuma sun yi ma karatu nan ka sauran kuma dai ba ita ce hanyar da Allah madauka ba ita ce hanyar da annabi ya shirye da mu ba shi yasa da yawa daga cikin malamai suke ta mamaci ba a karanta masa ko wani littafi da wani dan wayi wani malami yake cewa menene ah, hukumin qira'atul qur'ani alal amwat hukumin qira'a yana da kyau kwarai da gaske yace ga hadisin muslim annabi yake cewa na roki izini wajen ubangiji na a bani dama in yi wa mahaifiyata istighfari sai Allah ya hana ni amma na roki in kai ziyartar kabarinta sai aka bani dama yace to wannan hadisin kashin baya ne bisa ga cewa wanda ya mutu me yake bukata a yi masa istighfari ko karatun qur'ani yace da karatun qur'ani sai annabi ce na roki izini wurin Allah in karanta mahaifiyata me qur'ani amma ba haka yace ba yace na roki izini in yi mata me in mata istighfari kuma shine da abin da annaba suka kai wa mutane shine abin da Allah ma yace annabin yi wa mutane annabi Ibrahim yace rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab me yayi wannan ba istighfari ba annabi nuhu alaihi salam abin da yake nan rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tajid zalimin illa tabara Allah kuma yace da annabi fa alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum ashe me ake kenan karatun qur'ani ko istighfari lokacin gafara ake amma yadda karatun qur'ani wannan ya zanto a raba warka warka warka warka wannan ko shakka karkai kan cewa bid'a ne ko shakka karkai wallahu a'lam sai tambayar karshe daga kai shikenan ustazu addu'ar ne eh duk wanda kai yayi in kai bude baki kai yayi dan idan rana ta riga ta fadi sai ka sha ruwa sannan dan bai ce idza aqbal an-naharu min hauna wa adbara an-naharu min hauna faqad afṭara as-sa'im sai ka sha ruwa sai ka addu'ar ana sai zai fi maka wallahu a'lam